Taron Majalisar Ministoci na ɗazu da hantsi ne yanke shawarar aiwatar da canje-canjen mukamai shugabannin rundunar mayakan ƙasar ta Nijar bayan nazarin halin da ake ciki a 'yan makonnin nan, inda akalla sojoji kusan 200 suka hallaka a ƙasa da wata guda akan iyakar ƙasar da Mali. Le général de division Salif Modi est nommé chef d'état-major des armées au ministère de la Défense nationale. Sanarwar da aka bayar a gidan rediyon gwamnati na cewa shugaban majalisar ministoci bugu da ƙari shugaban mayakan jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu ya naɗa janar Salif Modi don maye gurbin babban kwamandan rundunonin mayakan Nijar chef d'état-major général des armées janar Ahmed Mohamed yayin da janar Saidu Bage yake ɗaukar madafun rundunar mayakan ƙasa wato chef d'état-major armée de terre. To koya masu sharhi suka ji da wannan mataki? Malam Bashar Muhammad shine shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin Rezo Esperance. Can ƙasashe inda demokarasiya ta yi nisa, in irin wannan abin ya faru su magabatan da kansu suke yin marabus don su ba da dama a kawo gyaran fuska ga irin wannan abu. Yawanci dai ana cewa shi babban hafsoshin rundunonin sojojin shine da kanshi ya gabatar da marabus shi to lalle sauye-sauyen yana iya ba da eh, dafa cewa tana yiwa yanzu a nan gaba eh, a huskanci abun eh, da idan rahama kuma a gani yadda za a yi a samu hanyoyi na gari wanda za a hita daga cikin wannan kangin wanda ake ciki. Haka kuma gwamnatin ta sallami babban sufetar rundunonin mayaka, Inspector General de Zarme da sakataren ma'aikatar tsaro daga mukamansu, lamarin da a jimilce Nasiru Saidu na Voix de San ya ce zai yi tasiri a ƙoƙarin neman hanyoyin warware matsalolin da sha'anin tsaro ya shiga a wannan ƙasa. Duk abin da ka sani duniya yau, in abu ya kiyaye ya cije ya lalace, dole a sake dubara, dole a sake mutane, dole a sake hanyoyi waɗanda ake bisa gare su wannan abu shine mutane sun kai jira da jimawa shi shugaban ƙasa shi ɗauki matakin ne na canza mutane na canza dubarori na canza ayyuka waɗanda ake bisa gare su da ba su kawo wani alfana an ka gani ba mm. amma to da an kai haka mutane yau suna iya su tsammanin a samu wani sabon salo cikin tahiyar da yaƙi da sabin mutane ne an sa kuma suna iya su zo da sabin dubaru irin wanda wa'ancan su sun ka kasa sawa domin a samu a ci gaba da yin wannan abu. Shugaba Isuhu wanne a can farko aka sanar cewa ba zai halarci taron jesen Sahel na Faransa ba ya tashi a yau Litinin da hantsi don zuwa birnin Po inda ake gudanar da wannan taro kafin nan ya ziyarci makabartar Kare de Martir da ke nan Yamai inda ya rusuna wa sojojin nan 89 da aka hallaka a barikin shi na godar a ranar Alhamis din da ta gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.